labarin da ya karaɗe kafofin sada zumunta na intanet a yankin sokoto jim kaɗan bayan gudanar da zaben shugaban ƙasa shine na zargin yunkurin cire mai alfarma sarkin musulmi daga mukaminsa idan jam'iyyar apc ta lashe zaben gwamna mai zuwa wannan da yana zuwa ne akasari daga 'ya'yan jam'iyyar pdp mai neman zarcewa a mulkin jihar Kabiru Aliyu shine sakataren jam'iyyar ta PDP a jihar Sokoto. To ai wannan da fili yake karara duk wanda a cikin garin Sokoto ya san irin cin mutuncin da sun kawo mai alwarma sarki musulmi bakin gida ne suna faɗin sabon gwamna sabon sarki. Ma'ana in sun ci zaben gwamna za su yadda sarki su sa wani sabo. To sai dai jam'iyyar APC da ta sami rinjaye a zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da ya gabata a jihar ta nisanta kanta da zarge-zargen ta bakin shugabanta a jihar Sokoto Isa Sadiq da Jama'iyyar APC kam tana da biyayya ga mai mata sarkin musulmi tana mutunta sarauta ta ko mu san abin da a wannan gida mu masu biyayya muke gidan nan kuma kowa ya tsaye da shugabannin mu suke da biyayya da wannan wurin ba mu da wannan kuduri ko alama ba namu bane ba halin mu bane ba abin gamu bane sannan ba mu da kudurin cutata ma kowa. A nata bangare kuma jam'iyyar ta APC da ke adawa a jihar ta kara akan abin da ta kira tunzura jama'a da yunkurin ta da fitina da rikici a zaben gwamna mai zuwa wanda ta zargi jam'iyyar pdp da shiryawa musamman la'akari da jawaban shugaban pdp din na jihar ibrahim mil goma a wani gangamin siyasa wannan shugaban jam'iyya ne ya tara matasa ɗaruruwan matasa ya ce musu a nemi makamai a fita ranar zaɓe in an ga ma'aikacin zaɓe ko an ga ma'aikacin gwamnati ya zo jefa ƙuri'a a buge shi a kashe shi ya ce ba a samun zaman lahiya jihar sokoto sai in su sun ci zaɓe abin ban takaici har yanzu wannan mutumin yana na yana yawo ga hanya saboda haka wannan barazana da ya yi hukumar tsaro ta yi gaugawa kama shi ta hukuntar da shi don ba shi yake kowa ba to amma sakataren pdp kabiru aliyu ya mai da martani akan wannan zargin na farko dai ina so in ci ba haka nan mai girma shugaban jam'iyyar mu na pdp alhaji ibrahim goma ya ce ba abinda mai girma ciyaman na jam'iyyar mu ya ce shine magoya bayan jam'iyya mu duk inda suke su yi amfani da kowace irin hanya su hana a yi musu magudin zaɓe irin wanda an kai mana satin da ya wuce kuma wannan halattacin kira ne sannan kuma a bisa ganin gaskiya ba za mu sa ido muna kallo a yi mana magudin zaɓe kuma da aka yi mana wancan. ai in kana iya tunawa shugaban ƙasa muhammadu buhari shi kai ne ya ce a ci a ƙoshi a yi je a yi tashin hankali bai zama waɗannan dukkan ba su zama wani abin ɗaga hankali ba kuma an je an yi tashin hankali an cika akwatai da ƙuri'a an ce ya ci zaɓe. yanzu haka dai an ja daga domin fafatawa a zaɓen gwamna tsakanin ɓangaren pdp na gwamnan jihar aminu waziri mai neman ta zarce da kuma apc a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamna aliyu magatakardawa makko waɗanda a da suke a inuwa ɗaya to amma kuma suka raba gari watanni hudu da suka gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria